dan Allah dan annabi bai kamata ni in kin gani ki rika ganin kamar kin wani wani abin ki ne yazo wajen ki ba da Allah ni bukata ta ce in ta biya shi kenan to amma yanzu ya kake so ne maka me kake so yi kuma ha ba dan Allah a zauna a ta abu daya shine dalilin da yasa ina ga Sadiya ta same ni ta ce da ni a shiranan ranar sata aka musu a shagon sata kuma to ta ma ce tana so wai za ka je gurin ta dalilin da ya sa To ni in ban da biro da ya faɗo daga gaban aljihuna na zurkuma hannuna bayan wata dila ta shadda na ɗauko na mayar ni mai nai. ba za ki gane ba ne rainin wayo ne ake zuwa min da ita kala-kala a cikin gidan nan wai ina zaune wai za a zo a min fenti da an raina min wayo To menene dan an yi miki fenti? Ai duk cikin kyautatawa ne. Ke ya kike yin haka? Menene? Ke yanzu an miki fenti ba abun ma alfahari bane ba a gare ki? Ko mutane idan sun zo su ga gidanki hmm. face face? Fenti abun alfahari a waje na. Tintini bai tashi yin fentin ba sai da iga zai awo wata ya kawo in bari a yi fentin ya je ya ɗauko wata ika cikin gidan nan ke dakata ma daga yau an ma daina bani shawara shawara dai ba na bukatar shi na ma magana da ummata tana nan zuwa na ce ta zo a yi ta ta ƙare kina ji na shawara ba na bukata kawai ki kyale ni abin da raina ake so saboda rainin wayan da ake mu a gidan ne ya ishe ni ba maganar zuwa gidan wance idan kana gidan wance kowa ta zauna matsayinta yauwa a'a to amma ni abin da na kasa fahimta dama in ana kwana biyu ba zan je gidan wata jin kuma kwana ba amma dai in na fito na fito misali washe gari na dan fitar na shiga gari da rana ana kan biyo mu gaisa ko na san ka fahimce ni sarai kuma ka fahimci me nake nufi sarai kun ba neman laulaya mun magana tare da ba ina nufin idan kana gidan nan babu inda zaka je ba kai ba ba kai ba gidan shafa kana nan gida har sai ka gama kwana biyun ka a nan gidan idan kana gidan shafa kai zaman ka ba kai wa nan gidan har sai ka gama kwana biyun ka a can gidan saboda haka idan ita ta ga za ta iya barin ka ka zo wannan ruwanta ita ya shafa ni dai ban ga zan iya bari ba saboda haka shi ni wannan shi ne ka'idar da in dai ana son a zauna lafiya da ni za amma hajiya rahama yanzu aka yi haka illa rura ta ginda yau kuma sai a ce ba zan zo ba ina gari in aka duba tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam to aka kullun da safe sai ya shiga dakunan matansa ya ji ya suka kwana ko ba haka ba shi dan ma ba guda biyu gare shi ba kin gani amma ni kwa bi rak daga nan gidan zuwa nan gidan kuma dan tattakin nan da nake a kafa kin ga abun ba daɗi ke kanki in ban zo ba zaki ji daɗi ba ko ba haka ba ni fa gaskiya wannan ita ce doka hawa shawara fa dole fa a baki kuma da kike ma maganar wai a ɗauko wata matan nan fa mai kuɗi ce me ko za ta zo ta yi a wannan gidan naki eh, eh? ko ma menene dai ni dai kawai na ce ban yarda ba fentin ba na so kuma shawara ba na bukata ki rike a baki ai ko zan ja baki na in yi shiru tun da haka ne tun da ni gabaki ɗaya wallahi tallahi ni ban san me yake damun ki ba ban san abin da yake damun ki ba kin dora ma kanki tunani kin dora ma kanki bakin kishi ba za ku ki taɓa sanin me ke damuna ba saboda ki ai baki shiga cikin cikin gidan ba tukun ki bari sai kin shiga kin ji me nake ji sannan sai ki san me ke na sai ki je ki auren ke ma kin ga kin yi min gorin wancan karan nayi miki shiru yanzu kuma abin ya zo ya zama gori shawara ne ba ana bukata Allah baki yawa ba ana bukata kawai ki kyale ne ba ana bukata kin san ke kawata ce ba zan yi fushi da ke wai hakuri ha ba kawalli Eh? Ah. Hmm. Da dai biyo ki. Kawai idan ya yi saboda ni na gaji da wannan abun. Idan aka ce a can gidan ka kwana, ni ran da za ma ka dawo nan gidan ban ganin ka sai da yamma. Amma in Allah ya so ya da ran da za ka koma can gidan, har Allah Allah kake yi liman ya idar da sallah asuba. Ka ce ran za ka tafi. in na dage na ce ka tsaya gari ya waye ma ka karya ka ce na na ce wai na shiga haƙƙinta saboda ni bani da haƙƙin da za a shiga jiya da eh wannan dai shine sharadin ki kenan wannan karan kwarai da gaske to ba matsala za mu ga yadda ya kamata insha Allah a ga abin da ya dace ya dai kamata eh, ni na fi son a zauna lafiya wannan jula-julan a harba nan a harba tana ɗaga min hankali gaskiya na shiga sabuwar duniya na shiga sabuwar jami'ar da ban santa ba gaskiya na lura gaba ɗaya komai karatun mutum in bai haɗa ba ta nan ba ba zai gane komai ba gaskiya duk littafi ne ya eh, ba matsala ya kiyaye baki da matsala ya baki da matsala insha Allah matsalar dalilan ce kuma insha Allah ba ni da ma wata matsala da ma shi yasa da matan da farko na tara ka da kai da matarka na ce ku dawo mu zauna gida na in ba ta in ba ta bangaren baya ta zauna ta ce mun bata yarda ba ta yi marsisi saboda haka ka gani ba ni bai shafe ni ba ya kuma Allah ya shiga lamarin Allah ya dafa mana Ni dai zan tafi. lalar lamari na je sai dai ta yi addu'a ka a tsaya. Addu'a mana nan muna yi addu'a ya zama dole ya za ka yi. Babu yadda za ka yi. Ba yadda mutum zai yi. Dole sai haƙuri. Ke gwara ke fa a gidan mijinki kike yi. bakan bakan din da kike yi duka a cikin gidan mijinki kike yi ni kofa duk wannan yawon da kika ga ina yi in je nan in nan dan ba ba ni da shi ne kwaya ɗayan nan shi kadai ne wanda kika sani dai wanda yake ta gara na din nan shi kadai ne kika sani shi ma din abin da yasa kika ga na ɗayan tsaya ina biye masa saboda ya ce min matan nan fa akwai dukiyar shi a gurin a gurinta ke ni da zai banta mamakin san me ji faru wallahi ne zan kai mai karanta in kai mai sammaci <laughs> wurin 'yan sanda to in bi shi a hankali ko da an samu an yi auren mu ci gaba da lallaba rayuwarmu ai ba za ki gane ba barake na sun kishi ne kawai yake dame ki nan ki nan ki nan abu ɗaya ne ke dame a cikin ƙoƙon ki Kiwo ba dole ba ya zan duk fa wannan fa gagin da kika ga nake yi a cikin gidan nan wallahi wallahi da wata manafa nake yi yi nake yi ba wai dan ban san miji ba ina san mijina ina kaunar mijina to ya zan yi na riga na ja maka yana kaddara har cikin gida har cikin ɗaki na ya ƙara aure kin ga ba zan ƙara sakako a sake yin na biyu ba shi yasa ke ga nake wannan kargakin. na gwammace mu yi ta faɗan mu a haka yau mu yi an jima mu shirya an jima mi na gwammace a haka da mu zo muna wani faɗa yau. Yau faɗa, yau mu yi wasa, yau mu dariya, an ji ran mu ya ɓaci, haka fa rayuwar kenan ba. To gara ma ki ma yi auren ma, gara ma ki ma in dabba ne ma ku ti, wallahi gara ki auren. Ya hankali bana al'amari. Ni addu'a. Wallahi sai addu'a ce ne to ya zan. To, bari mu barki zan ɗora girki. Ba damuwa. To a gaida gida. akwai ban mamaki talibu To yanzu ne ya kamata na yi kenan? Kawai na kira shi a waya ko? Bari na kira shi. Hello, salamu alaikum. So garib ya kake? Ya al'amura. Ina fatan kana da labarin neman ka da ake yi a shago domin tantance ka da za a yi. Ni ba ban gane wace ce ba, da wani ke magana? No ba wani matsala ba ne ba, kakka damu ba wani abu fa. Kawai dai ana da bukata a ganka ne a gurin don duk wanda ya je ma zan ce ana da bukatan ganin shi ne. karka wani damu ba wata matsala ba ce kawai ana so a tabbatar da gaskiya abin shi shikenan zan zo insha Allah <laughs> to shi shikenan ba damuwa na gode sai ka zo to shi shikenan zan zo insha Allah da wa kake daga kantin kawaki ne wannan bis classics din okay aka kira na magana da kika gaya mu ta cewa ana da buƙatar za a tantance mutane za a tuhume su haka irin a musu bincike kamar da yadda kika faɗa to shine suka ce wai an riga an tattaru mu kaɗai ake jira kuma ma dai musamman ma dai ni da ok ba damuwa bari je da kuma ya fi mu tafi a'a ba maganar wai kasuwa ce ba kantin da yake a cikin kasuwa kuma sai mu tafi da ke sun tabbata min da cewa ba sa zargi na. kawai dai ka'ida ce ake so a cika tunda suna da cctv an ɗauki duk mutanen da suka zo ana so za a kafa hujja ne a ga cewar an kirawo kowa ya zo su waɗancan ɗin ba san da hakan ba haka za su gane ainihin me laifin hmm. kuma ina da yaƙini ƙawarki ce ba za ta yadda a ci mutunci na ba ko ba haka ba hmm. yawwa bayan nan gaskiyar magana dama akwai magana da nake so mai dake Mm. Ajiya Rahama gaskiya ba zan jure ina fita kina fita ba. A matsayin kina matar aure ki rika zaman ki a gida. To, yau kuma? Eh dama ina tada kafa ne saboda ina ga kamar eh, irin an karfi na to amma sai na ga fa hakki ne a kaina. A matsayina namiji ya kamata na kiyaye na ga abin da zan tsiratar da ke daga shiga wuta. Saboda gaskiya bai dace ba. To, yau kuma? Daga dacin kafin yanzu ma ina kasuwanci tun kafin ma mu haɗu dai kasan ina kasuwanci na kuma ina shiga kasuwa lafiya kalau ba abin da sai yau kuma kishin ne motsa idan a baya kina yi wannan ai ki da aure amma yanzu ki riga kin aure ina ganin mafi kyau ke ki zauna a gida ki ibada kuma da abubuwan da kika san na waje ne kamar yadda kike saka ni ki ci gaba da saka ni har in warware in ci gaba da yi miki abubuwan haka amma dai magana fita gaskiya ki yi haƙuri in ba larura ba ki daina fita ba tare da izini na ba in ku ba ka wajen da kika fita za ki ɓaci rai na tabbata duk wanda ta saba mijinta in ta fita ba za ta ga sakamako ko kyakkyawa wannan ita ce magana ta gaskiya ki yi haƙuri to karka jima ka san ba zan jura ka je ka zauna uku insha Allah ai ba abin da da ba tunda sun bayani cewa kawai dan tantancewa ne kuma da an je za a nuna hoto kowa in ya da dawa ta zanyi kuma musamman alaƙar da ke tsakanin ki da ita ne kantin hmm. ai ba ta bayyana mutunci na ba wane ita ta fara to kin gani ta fara ba matsala insha Allah dan Allah karka jima <laughs> ba matsala insha Allah zan dan dama maka makon ka Take ba. baby. Oh, Karibu, so ya kake? Sadiya? Na'am. Karibu kenan, kana mamakin ganina ne? To duk ma dai ba haka ba, yanzu ina so ka shiga moto akwai magana da nake so ne da kai. Wai yanzu? Ana? Haba karibu ya kake kallo na tamkar baka sani ba. To ni ce dai sadiya nan da haka ka shiga moto ina son magana da kai. fa zai zo dole ba ɗan mataki ban salamu alaikum alaikum ina wani lafiya lafiya lafiya rashida ko da ku? eh rashida ce ikon Allah ka ce har ka manta da ni ai kin san da yake an daɗe ba haɗu ba haka ne wallahi abubuwa sun yi yawa amma na shaida ki yanzu ya gida ya matan gida Yawwa na ji daɗin ganin ki dama tunda kina ɗan kawo mata ziyara na san maybe za ta iya jin magana. ki da Allah in kin shiga ki ja mata kunya ma lafiya eh ki dai yi mata faɗa dan maganar gaskiya na gaji na ƙosa da abubuwan da take mu kuma matuƙar ta ci gaba da halin da irin rayuwar da muke ciki a yanzu komai zai iya faruwa dan na kusa zuwa bango in kuma na kai ƙarshe to fa zan yi mummunan zan yi mummunan hukuncin da ranta ba zai daɗi ba a yi haƙuri don Allah duk da dai na san halin ƙawata amma ka dai yi haƙuri zan ce maka don Allah duk da ban san abin da ya faru tsakaninku ba kawai ni dai ka yi mata haƙuri haƙuri ai na jima ina yi na kusa zuwa ƙarshe ne akan ta aka fara aure wannan ai ba kishi bane hauka ne ki hana ni sakat ki hana ni zaune ki hana ni tsaye kishi kuma in ba ma abin hawa ba. Ka yi kishi akan abin da baka tabbatar ba, ina aka taɓa yin haka. Don Allah ka yi haƙuri. Shikenan. Dama na so na yi wata magana ne amma tun da yanzu na ranka a ɓace, zan bari idan na kuma dawowa hankalinka a kwance. Dama shawara ce na so na kawo, ah, kuma ina fatan Allah ya yadda in dai har aka yi amfani da shawarar to komi zai zama daidai. ba da hannu ƙara hakuri ba damuwa yawwa amma da Allah ki ja mata Allah ya yarda to sai an jima yawwa nagode a gaskiya sadiya ba zan iya shiga ciki ba duk magana da zaki gaya min ki gaya min ita na tunda dai na riga na shiga cikin gida ka ba ƙari ba me yasa kake yin abu tun kar yau ka fara gani na ka sani cewa ba kona ne haɗuwa na da kai na farko ba ka riga kuma ka san komai wace ce sanin kanka ne ba zan yi abin da zan cutar da kai ba gaskiya hakan ba shari'a ba ce kuma na biyo ki na shigo cikin motar na yi tsammanin kafin mu zo nan kin gama gaya abin da zaki gaya kuma gashi har na shigo cikin nan gida din to in dai har ba ki iya gamsar da ni ba ina hanya to ba jin cewa akwai wani abu muhimmi da zaki iya gaya min kuma bayan na shiga daga cikin? tun da dai ga nan da na biyo ki ina ganin kawai in dai da abin zaki gaya min gaskiya ki gaya mana Karibu, magana da nake so ne da kai, magana ne mai ƙarfi. Saboda ina so ne maka magana ne akan abin da ya raba ni da kai tun a baya. Kasancewa ba laifina ba ne ba. Me yasa kika zaɓi wannan hanyar a matsayin abin da zai haɗa ni da ke? Tun da dai ina nan, tuntuni me isa kika bar ni? Kuma me yasa sai yanzu kike da buƙatar ki dawo ki ci gaba da rayuwa tare da ni? Wannan shine dalilin da yasa sa na ce a ce an yi sata a shagona domin a tattaro dukkanin waɗanda suka je shagonan suka siyayya a wannan ranar saboda na san ka je shagon shine dalilin da yasa na haɗa wannan abu aka nemo duk wani wanda ya shiga shagonan siyayya domin na haɗu da kai ki biki san inda zaki ne? bane yasa biki ne ne mutum tsawon lokaci sai yanzu a kuka da can a baya busai iska kika kika ji bai kamata kike rayu tare da ni ba kuma yanzu kika sake busar iska kika ji cewa ya kamata mu zo mu ci gaba da rayuwa kin ga kina idan na baki dama nan gaba za ki sake busa wata iska ki ji cewa baki da bukata ki rayu tare da ni me dalilin da zai iya gamsar da ni in gane cewar wannan kiran da kika nuna da muhimmanci zai amfana da ni ki mai amfana da ke ba wai amfanin ki ni ke kadai har yanzu shiru ya tashi ce ya je ya dawo inda ba ko su ne ya shi bari kira shi in ji kai yanzu na da ne ya sami nemo ka saboda na sha zuwa gidan hajiya rahama ban taba sanin cewa kai ne mijinta ba saboda a koyaushe ɓoye min mijinta take yi da na gano kuma cewa kai ne mijinta shine ne wannan dabaran da zai haɗa da kai don allah ka daure ka yi haƙuri na shiga daga ciki saboda magana mu ne cikar muhimmanci ne la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wato yanzu kin kawo shi nan ne ki mishi screening ki tantance shi ko kuma ya ne Allah mai girman daraja <laughs> me ya faru kuma me na sake aikatawa <laughs> ba zan iya miki bayani ki gamsu ba a halin yanzu amma idan lokaci za ki ji ko menene insha Allah <laughs> inna lillahi wa inna ilaihi raji ki hakuri ribuka da wancin ya kama ni